bismillahir Rahmanir Rahim. Bakar inuwa kashi na talatin Yanzu dai a samu kayan kamshi a masa shayi, citta ta fito sosai a ciki, har da tafarnuwa. Abincin da ya ce yana so kuma a saka masa yaji ya dan fito. Na san shi da son wanka da ruwan sanyi, ki hana shi. Haka ma ruwa mai sanyi kar ki bari ya sha, ko da fura ne ko madara. Ruwan shan sai zama mai dan dumi haka. Kafarsa ta kasance cikin safa, ya sha magani idan ya ci abinci sha Allahu zai taimaka masa Dan haka nake masa idan yana mura zuwa an jima zan kira idan zazzabin bai sauka ba sai a turo Dr. Shamsu Dauda da ke jin lissafin kamar na dangoye ta jinjina kanta kamar tana gaban Anni to Anni sha Allahu zan yi dai yadda kika ce Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana Amin Aminatu Allah ya saka miki da alkhairi ya miki albarka cike da jin daɗi Rauda ta amsa mata kafin suka yi sallama wayar ta sauke daga kunnanta tana sauke numfashi sai kuma ta ɗan kalle shi ta mai da kanta ƙasa da sauri ganin ita ya tsira idanunsa kumburarru me za ka ci to sai a girka maka kafin magariba in sha Allah an kammala a hankali ya janye idanunsa daga kanta ba tare da ya san a shagale yake da kallanta ba tun wayar da suke da anne shi kansa zuwa yanzu ya tabbatar yarinya kyakkyawa ce sai dai kuma bai jin zai kasa karasa abin da zuciyarsa ke son faɗa masa yayi ba dan ya san dalili ba cikin yadda shashiyar muryarsa ya sake dubanta yana magana a hankali kamar mai raɗa kuma me kika dafa zan ci kanta ta jinjina masa tana miƙewa ya bi ta da kallo har ta nufi sama sai da ta ɓacewa idanunsa sannan ya sauke numfashi da kyar yana ɗaukar remote ya canza talabishin zuwa inda zai ga labaran shida na yamma zanin mai tasa da nama ya saka rawar da ta haɗa masa farfesu da taimakon mamaladi sai kunin gyaɗa madarar shanun da ke gidan ta tafasa ta ta juye masa a flax sai shayi aikin bai wani jasu da nisa ba tun da kaɗan ne iya cikinsa ne kuku kuma suka yi sauran na iya su da ke sashen da taimakon mamala da ta hauro da kayan ana ta kiraye kirayen sallama magariba ya tashi a falon da haka rauda ta amshi kayan mamala da ita ma tana mata godiya ta nufi ɗakinsa ta ƙwanƙwasa har su uku bata ji motsi ba sai kawai ta tura kofar ta shiga da tunanin ko yana alwala ɗakin na nan tsaf yadda ta gyara shi da safe sai dai dai ya watsa da kayan da ya dada su daga ofis akan gado da kuma ɗan teburin da ke jikin gadon zuwa ƙasan kafet kayan hannunta ta ajiye tana kwashe kayan sai lokacin idan ta ya sauka a kansa kan gadon da cikin bargo tausayi ya sake bata ta ƙarasa gare shi ta ɗan rankwafo a ɗarare ta kai hannu ta ja bargon da ya rufe har saman kansa rawar sanyi ma ta ga yana yi yana ƙoƙarin tura hannunta da san hana ta janye bargon sai hannunta ya shiga cikin nashi ya damƙe iya ƙarfinsa ya fusgota abinka da mara ƙarfi sai ga ta gaba ɗaya a kansa wayyo allah na ta faɗa cikin matse fuska saboda ƙirjinta da ya bigi jikinsa sauƙinta ta malaushin bargon ya bata kariya sosai ƙoƙarin tashi take kamar za ta fasa kuka hakan ya bashi damar ɗaga bargon ya tura ta a ciki rawa jikinta ya fara yi don al'amarin ya zo mata a bazata ta shiga son fita da janye jikinta da ya tura a nasa ya matse duk da a halin ciwo yake hakan bai hana shi sauke ajiyar zuciya ba cikin rawar murya da ke tabbatar da bai da lafiya yake magana a kunnenta cikin raɗa da sambatun ciwo dan idan yana ciwo to fa akwai sambatu anna sanyi nake ji ki ƙara min bargo Ana kaina yana ciwo kamar zai fashe. Wayyo Anne, kaina, jikina zafi, ko ina ciwo. Dariya, tausayi, tsoro, mamaki, do suka dira a zuciyar Rauda a lokaci guda. Ga ta matsa a jikinsa kamar zai ɓalla mata kasusuwa ga zafin jikinsa na matuƙar ratsana ta jikin. Tausayi kirjinta ƙirjinta ke bada wani sautin fat fat da ƙarfi. Da a ce lafiya yake babu abin da zai hana shi ya kira ta da matsoraciya. Jirgin rawar murya ta ce to ka bari na tashi mana na baka magani gashi magariba ma ta yi jin murya ta sabanin na annan da yake tsammanin ji ya dan bude ido ba ganin fuskar ta yake ba dan ya rufe masa har kai da bargon kina da tausayi kuwa ya faɗa yana sake kankame ta har sai da ta yi yar ƙara saboda kirjinta gaba ɗaya a burkice yake i'm sorry ya sake faɗa a hankali cikin kunnenta yana sassauta mata riƙon sai kuma ya sake faɗin ki shiru ba na son magana kaina yana ciwo to yau da ya rauda ta ga ta kanta dan kwali sannan ramadan mai shegen daukar kan nan ne haka shugaban kasar naya jinin taura da ko kallon arziki sai idan ya ga dama zai yi maka ubangiji mai rahama ubangiji mai jin kai mai yin yanda ya so ga wanda ya so cikin kankanin lokaci idan ya so kama ka da dan kankanin abu sai ya firgita ka kaman ta kai waye me ya ka? ta ja numfashi a hankali da shakar da daɗin ƙamshin turaren sa na reed zuwa yanzu ta nutsa a cikin jikin nasa ba don taso ba don babu abin da ke ratsa ta sai zafin jikinsa da sautin bugun zuciyarsa sai saukan numfashinsa a wahale magana yake a hankali akan leɓensa ba ta ji sai dai tana jin alamar motsin bakinsa ta fahimci sambatu ne na ciwo kawai yake ɗawainiya da shi kusan mintuna talatin suka samu a haka ganin lokacin sallah na sake shigewa ta fara magana a hankali cike da lallashi lokacin sallah na sake nisa ga abinci kuma na ka da magani ka yi haƙuri na tashi na baka kar mu makara sallah Sarai ya ji ta don idonsa biyu, sai dai bai nuna alamar yajin ba har sai bayan shuɗewar wasu mintuna. Da kyarau da ta samu ya rabu da ita ta tashi. Dole ta shiga tana sauke goyon ajiyar zuciya da taɓa jikinta da ya zafi kamar ita ma ta kamu da zazzabin Ruwan ɗumi ta daidaita masa domin yin alaula. Ta yi wuta ta, sannan ta fito. Har yanzu yana cikin bargon a kudandune. Cikin lallashi ta ce ya Ramadan ka daure kai sallah sai ka ci abinci da magani. Kamar ba zai motsa ba sai kuma ta ga ya miƙo mata hannunsa daga cikin bargon. duk da kunya da ke ɗawainiya da ita hakan bai hana ta kamawa ba don ta fahimci abin da yake bukata kenan ta taimaka masa ya tashi da taimakon nata kuwa ya tashi ganin kamar yana tangaɗi sai ta ƙi sakinsa har suka je ƙofar toilet sai da ta ga ya shiga sannan ta sauke numfashi kasancewar akwai hijabi a jikinta ta sa abin sallah ta yi a nan tana raka'ar ƙarshe ya fito da alama ba a laula kawai yayi ba ya tsaya ya wani uzurin nasa daban a ɗaya abin sallah da ta saka masa ya tada sallah shi ma yana faman riƙe kai kafin ya idar da sallah aka shiga kiran isha hakan ya sa rauda koma ta zauna domin gabatarwa surukansa sai da suka yi sallar isha sannan ta haɗa masa abinci abin mamaki yau yanka uku ramadan kawai ya ci na nama sai roman farfesun kawai ya ci gaba da sha rauda da ke gulmasa a zuciya ta shiga jinjina kai tana mamakin eh lallai magana ta girma kure na gudun nama yau to ashe akwai ciwon da zai iya hana ramadan cin nama a duniyan nan ba ta ce komai ba ganin ya ɗan sha ruwan kunun ya kuma sha roman naman Fes da ta gani a cikin ɗakin ta ɗauko ta duba cikin sa'a ta samu maganin mura da ta san yana da inganci tunda ta sha amfani da shi ita ma da kyar ta samu ya sha maganin yana ta yamutsa fuska har ya so ya bata dariya amma dai ta daure ta gimtse bayan ya gama ya koma kan gadon ya kwanta ita ma ta dan zauna a dofane da nufin ta gyara masa bargo sai kawai ta ji ya dora kansa akan cinyarta tare da riko hannunta ya fulo da shi a kuncinsa idanu rauda ta kwalalo sai kuma ta kwabe fuska oho bai ma san tana yi ba don har ya fara limshe idanu dole ta haƙura da ƙudurin idan ya yi bacci ta zare jikinta ta gudu ta rauda na ƙirga sakanni har ta koma mintuna kamar wasa suka cinye rabin awa da ta yunƙura za ta tashi sai madan ya sake ƙanƙame mata hannu ga kansa a kan cinyarta fahimtar kamar barcin nasa bai yi nisa bai saka ta haƙuri ta sake bashi lokaci har da jingina da fuskar gadon. cikin rashin sa'a ita ma barci ya awon gaba da ita a wajen mai nauyi da a gajiye take yau ga rashin barcin jiya ke cike da idanta a hankali ya fara buɗe idanunsa da suka yi masa nauyi irin na mai farka a bacci da rashin jin daɗin jiki alhamdulillah zazzabin ya jima da sauka haka ma ciwon kan kaɗan kaɗan yake jinsa shi ma yana da alaƙa ne da maganin mura da bai gama sakinsa ba don bacci ne taɓa idanunsa saboda tashi sallar asuba a kan lokaci ya saka shi farkawa hannunta da ke riƙe a nasa fuskarsa a kai ya ɗan tsirawa ido don yana ganinsa dishi-dishi cikin ɗan hasken fitila har idanunsa ya daidaita zuciyarsa ce ta ɗan motsa da alamar mamaki ya saurin daga kai ya dubi sama ita ce kuwa da gaske kuma a kan cinyarta kansa yake ta ɗan zame kaɗan ta kwanta saɓanin da da take a zaune sai dai a kallo ɗaya ya fahimci kwanciyar ba ta mata daɗi ba da a matuƙar takura take a wajen idanunsa ya dafe tare da cije haƙwaransa ya tura yatsunsa cikin sumar kansa ya Allah ya faɗa a hankali cike da jin haushin kansa dan ya gama fahimtar lallai an yi abin kunya a daren jiya idan har irin sambatin da ya san yana yi ma'anna idan yana zazzabi ya mata to shi kenan ya gama ganin ta kansa raini kuma tsakaninsa da yarinyar nan ya samu gurbin zama ni ramadan me ya shiga kaina wai ya sake faɗa a fili lokacin da yake tashi zaune hannunsa da ya ɗan karkata kai yana kallanta duk da takaicin kansa da yake ji hakan bai hana shi jin tausayinta ba shi kansa ya sani idan shi ne ba zai iya jura wannan kwanciyar haka ba dan kawai wani ya ji daɗi jin za a tada sallah ya saka shi miƙewa ya sako daga kan gadon da kyar sai da rauda ta tabbatar ya shiga bayi sannan ta buɗe ido a hankali don tun motsawarsa ita ma ta farka ta ga hannunta da ya mata tsami da kyar ta ɗan yarfar wani irin azaba ya ratsa ta ta yi saurin miƙewa tana ɗan cije baki da kyar ta iya tashi don ta zuwa wuyanta duk sun riga sun riƙe cikin dauriya ta fita daga ɗakin zuwa nata don shi ma ta ji motsin ruwa alamar wanka yake ita ma gasa jikinta ta fara duk da hannun nata da wuyanta ba saki suka yi ba amma haka ta daure bayan ta idar da sallah ta nufi kicin. da ta fito ma'aikatan gidan da ke ta fitowa domin tsaftace sashen suke ta zubewa suna gaishe ta babu sa'anta a cikinsu ta tabbatar kuma ko ilimi sun fita Da haka take matuƙar jin nauyin wannan girmamawa da suke mata sai dai tana dauriyar dannewa ne tana amsa musu Da wani girman idan Allah ya baka dole ne ka haƙura ka riƙe a kicin ɗin ma duk zubewa kukun suka yi suna gaishe ta su kan har sun tsaftace ko ina suna ma ƙoƙarin fara ɗora abinci ne tambayar me za su dafa ta yi sai ka sanar mata babu wanda ya kwanta mata da yanayin mara lafiya da haka ta ce su yi wanda za su ci kawai ita kuma ta fara ƙoƙarin haɗawa ramadan da taimakon agnes da ita kaɗai ce ko kuma ci a cikinsu haka kawai nutsuwar agnes ɗin ke birge ta ga ta dai ba musulma ba amma ba ta da rawar kai kuma ba za ka taɓa ganinta da shigar banza ba haka farce da ƙarin gashi duk ba ta sakawa komai suke agnes a girmama take taya ta duk da ta girme mata sosai amma tsabar girmamawa momi take kira rauda tsab suka kammala komai Rauda za ta ɗauki basket ɗin Agnes ɗin ta yi saurin ɗauka cike da girmamawa. No mommy, zan ɗauka. Cikin ɗan murmushi Rauda ta yi gaba, Dan ba ta son gwasile Agnes ɗin. A tare suka haura sama. Agnes za ta nufi dainin, Rauda ta dakatar da ita. Ta amsa tana mata sannu. Kai tsaye ta nufi ɗakin Ramadan. Haka kawai murmushi ya subuce mata tana da abin da ya faru jiya, da ma abin da ta ji yana faɗa ɗazu. Ta gama fahimtar baya ƙaunar raini sam. A zuciyarta take faɗin karka damu, in dai aminatu ce har abada babu raini tsakaninmu a fili kam sai ta kwankwasa kofar kaɗan da yin sallama bata ji an amsa ba sai kawai ta tura kofar tana ƙara yi duk abin da take yana kwance yana jin ta sai dai ya yi lif fuska a tamke dan kawai ya san tunda har jiya ya abin kunya to ta gama samun hanyar raina shi da ku har zuciya bata kawo lamboyi mata ba ta ajiye kwandon ta fita da kallo ya bi ta har ta fice sai da ta kammala shirinta na fita tsaf cikin kayan mutunci sannan ta fito tare da kulle ɗakinta don ta san a koda yaushe silbina za su iya dawowa gidan ko da ta koma ɗakinsa ta same shi har lokacin a kwance jikinta ya sanyi duzumu ɗinta na son tafiya makaranta kuma sai ya fitan mata a rai ajiye jakarta da hijabinta ta ta fi toilet ta tsaftace shi ta fito shi ma ɗakin ta gyara iya inda ba za ta iya takura masa ba daga haka ta ɗauki jakarta ta koma ɗakinta don ta haƙura da makarantar tunda shi ma ba zai iya fita ba. a can waje ko securities ɗinta da ta gudarwa jiya suna falon ƙasa suna jiran fitowarta haka ma direba ya shirya tun da wuri dan gani suke jiya su ne sa ta fita ba da su ba yayin da ita kuma ta kira basu mata sanar mata cewa ba za ta je makaranta yau ba daga baya sa nuna mata abin da aka yi bata nan bata ba basma damar korafi ba ta kashe wayar gaba ɗaya ita ma ta kwanta dama bacci ne tab a idanta ga ciwon da jikinta yake mata akan kwanciyar jiya tunda cos e ya ga takwas ta wuce shugaban ƙasa bai fito ba ya san murar jiya ta kwantar da shi kenan da haka ya tura masa sako kawai ya ci gaba da abin da ya dace dan alhamdulillah ma yau abubuwan da ramadan din zai suna da sauki ba wasu masu tsawala ba ne zaman mitin ne so kusan hudu kuma duk an riga da an tsara wanda za su yi zaman abin da yake tilastaka saka hannu ne a wasu takardu tunda basma ke bada labarin rauda ta fara karatu a makarantarsu zuciyarta ke a kuntace lallai ta sake tabbatarwa ɗanta baya tare da ita komai da ya shafe shi sai dai ta ji a shanun 'yan talla tana cikin wannan yanayi mardiya ta zo gidan yarta ta biyu da ke bin ramadan daga ofis take ta ga ya dace ta biyo ta gaishe su don rabanta da gidan tun bikin ramadan haka take ita ba ta da wata kwaramniya ga haƙuri lokuta da dama mutanen gidan kan ɗauke ta wadda bata ɗauki abu sirius ba sai dai kuma ba haka ba ne ita irin mutanen nan ne da babu ruwansu da shiga sabga da ba su ba muguwar ai donkiya ce ta bugawa a jarida halayenta yasa ba sa wani shiri na a zo a gani da gimbiya su ada yaranta hudu tare da mijinta suke aiki a kamfanin su na kansu wanda suka yi haɗin gwiwar gina ita da shi ba ƙaramin bala'i a lokacin ta ci ba daga gimbiya su ada amma ta yi fumfuris ta share ta da farko robobi kamfanin yake fitarwa a hankali abubuwa suka fara bunƙasa ta kai har dizai na wasu abubuwa da ya shafi kayan kicin suna sarrafawa kamar wasa sai gasu sun bunƙasa su ma ana kwatanta su a jerin manyan kamfanoni da ke sarrafa abubuwa masu muhimmanci a ƙasar ma lafiya ko na ga kamar ranki a ɓace dole ta san halin 'yar nata na rashin ɗaukar abu da muhimmanci hakan bai hana ta fara zayyane mata cikin ta barai a ɓace me ya bai faru ba mamar yanzu a duniyan nan babu abin da ke ci min rai da ƙona min zuciya sama da auren ɗan uwanku na tsani yarinyar nan da duk wani mai alaƙa da ita a duniyar nan ji nake zan iya kashe ta da hannuna wallahi wa iyazu billah ma me ya kawo wannan maganar haka mardiya ta yi saurin katse ta hmm, mardiya kenan yanzu ke tun da kike a duniya kin taɓa jin matar shugaban ƙasa mai shekaru sha takwas jahila ko karatun sakandare ma bana jin ta kammala daɗin daɗawa yar karuwai marasa tarbiyya da kowa ya san aikinsa a bayyane yake hawaye suka silalo mata da kai hannu ta share tana ci gaba da faɗin mardiya na tabbatar ramadan a ƙuntace yake biyayya yake mu kakanninku shi ne kawai ya saka shi hakura ya amshi raunaniyar yarinyar nan wai don takaici sai yanzu take shiga jami'a matar shugaban kasa da ya kamata a ce ta zama very educational wayayya ta nunawa a duniya wadda duk inda ta sa kafa za ta fidda shi kunya mu ma ta fidda mu Allah da ya tsine wannan auren na Ramadan albarka ha ba dan girman Allah ma wani irin furuci ne haka babu daɗin ji idan kin tsinewa auren broda kamar fashi kika tsinewa dan za ta iya yiwa yanzu haka ma an samu rabo tsakaninsu su ma ki kwantar da hankalinki dan Allah ni wallahi ban ga wani abin aibu a yarinyan nan ba in ma iyayenta nake da wancan halin ai ba ita bace Allah kuma yana fidda rayayye a cikin matace ya fidda matace a cikin rayayye karatu ko karancin shekarun ta normal ne a wajena me amfanin auren wayayyen mai ilimin ta zo ta zame masa damuwa shi da mulkin nasa da ma mu kanmu yanzu ko shi zai ba matarsa tarbiyyar da ta dace akan tsarin mulkinsa ta tashi a kai kuma ya alfahari a nan gaba ma don Allah ki cire kanki a damuwan nan ki musu addu'a sai ki ga wata rana komai ya zama yadda kike so kwana nawa ne za ta kammala karatun ma ina amfanin ya auri sa'arsa ta zo ta riga shi tsufa hannu gimbiya sa'ada ta ɗaga mata a fasace cikin zafin rai ta nuna mata kofar fita tashi ki fita ko na saɓa miki mardiya na ma manta tare da ke nake mara kishin kanta balle waninta shashasha kawai da bata san abin da ke mata ciwo ba miƙewa mardiya ta ta ɗauki jakarta tana faɗin allah ya huci zuciyar ki ma amma ni dai gaskiya na gaya miki ita rayuwa ba ta da tabbas ban ga kuma aibin yarinyar nan ba hasali ma yadda take da karancin shekarun nan idan kika ja ta a jiki zaki mamakin riba da zaki samu akan shi kansa ramadan din da kike ganin kamar an nisanta ki da shi ni na wuce dama zuwa ne na duba ku tunda ban samu shigowa gidan ba ko a babbar sallah wakalanta gimbiya su arba ta sake yi ba ita ma sai ta fice a ranta tana nema mahaifiyar tasu shiriyar Allah da fatan ganewa dan ta fahimci adda asma na ɗaya daga cikin masu rikita lissafinta a koda yaushe su kansu wani lokacin haɗa ta ake da su ta yi ta zuba musu tijara kamar ba ita ta haife su ba waɗannan maganganu na mardiya sun sake harzika zuciyar gimbiya su ada rai a ɓace ta shirya bayan sallah azahar ta nufi sashen anne abin da takan haɗa kwanaki hudu ba ta yi ba don gaida surukai kullum baya cikin tsarinta duk da gida ɗaya suke rayuwa aina ta yi mamakin zuwan nata amma sai ta danne ta tarbe ta kamar yadda suka saba babu wani ɓoye-ɓoye gimbiya su ada ta sanarwa anna abin da ke ranta murmushi kawai anna ta jin bayanin sirikar tata ita eh, ba za ta hana ta zartar da hukuncin a ramadan wata matar ba sai dai ba za ta amince a cutar mata da jika ba don ita kanta ta jima da fahimtar wace ce da asma shi kenan, ke je zan samu dattijo a kan batun shi kuma zai nemi ramadan ɗin ya ji ta bakinsa idan ya amince da auren mu masu farin ciki ne akan hakan fatan mu dai Allah ya ba su zaman lafiya dura ranta ya ƙara ɓaci sai ta amsa da amin ta fice zuciya tana ayyana mata maganin ramadan ɗin za ta yi dan ba za ta taɓa ya ya nuna kakanninsa baya son auren ba ta san yana bijirewa shi kenan ba za su taɓa goyon baya ba kai wannan gimbiya su da taurin kai take a ce mutum bai jin nasiha masu saurare anya ko hakanta za ta cimma ruwa anya maganin ramadan ɗin da ta ce za ta yi zai yi kuwa mu haɗu da ku a kashe na gaba domin jin da za ta kaya mun gode muku da jimirin saurare